Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da ni ke da duniya dadin duniya tun ban taɓa tunanin haka za ta faru a gidana ba amma tun da Allah ya kadartar da shi na yi bakin ciki kuma ita wadda ta rasu ina roƙo Allah subhanahu wa Allah ya gafarta mata ita kuma wadda ta sanadiyan barin ta duniya in shirye yake Allah shirye da in magana da ita an tambaye ta ta faɗa meye ne gaskiyar maganan ita kishiyar nan ta taɓa ta ko waye ya fara taɓa wani ta yi shuru abin da ya sa na faɗa da ita ta mun kunu ne sai ta ban kunu na shalu da biyu da na shalu da biyu na ba yara daga nan ita ta taso ta ce don me na ba yara kunu ta taso da faɗa ta kama zage-zage haka dai ta kama zage-zagen uwana da ubana ce mata in mm, wance ba na son haka to daga nan dai ne kuma na ɗan tashi da ɗan zuciya na mare ta so biyu. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Alkaluma na nuni da cewa an samu karuwar cin zarafin al'umma da kuma tashin hankali tsakanin iyali a cikin shekara guda da ta shige da aka fuskanci barkewa annobar corona da ta tilasta takaita zirga-zirga da kuma sauya yadda aka saba rayuwar yau da kullum. Wannan lamari ya shafi dangantaka tsakanin iyaye da 'ya'yansu da kuma ma'aurata da ya kai ga rasa rayuka. A yau, shirin domin iyali zai fara haska fitila kan lamarin da ya auku a baya-bayan nan a jihar Niger, Najeriya, da ya kai ga asarar rayukan mata biyu a gidajen aure daban-daban. Ga Mustapha Nasiru tsari da inda aka kwana dangane da matar da ta kashe kishiyarsa Sabili da kishi, da kuma magidancin da ya kashe matarsa bayan wata rashin jituwa. A yanzu haka dai wata kotun majistare mai daraja ta ɗaya a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. ta tura matan nan mai suna Amina Aliyu zuwa gidan kaso, saboda zargin ta kashe kishiyarta mai suna Fatima Ibrahim da suke zaune a birnin Mina. Alƙalin kotun mai shari'a Nasiru Ma'azu ya tura Amina Aliyu ‘yar kimanin shekaru ashirin da hudu tare da wasu mata guda uku da ake zargin sun taimaka mata wajen aikata laifin. har ya zuwa lokacin da ita wannan kotu ta majistare za ta samu shawarwari daga ma'aikatar shari'a ta jihar Niger kan wannan matsala. Tun a cikin makon jiya ne dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta kama Amina Aliyu bisa zargin ta rafka ma kishiyarta ta ɓarya har ta mutu. da kuma ƙoƙarin ƙona kishiyar Fatima Ibrahim ta hanyar banka wa ɗakin ta wuta tare da gudunmuwar waɗannan mata guda uku. Aliyu Abdullahi Daye shi ne mijin waɗannan mata guda biyu ga abin da ya shaida mun a lokacin da al'amarin ya faru. Ban taɓa tunanin haka za ta faru a gidana ba. Mm. Amma tun da Allah ya ƙadartar da shi na yi baƙin ciki. Kuma ita wadda ta rasu ina roƙo Allah subhanahu wa Allah ya gafarta mata. Amin. Ita kuma wadda ta sanadiyan barin ta duniya in shirye ya ce Allah shirye da Wato kai ma dai kana zargin ita uwar gidanka da yin wannan aiki kenan. Ba zargi bane ta aikata. Saboda jiya mun kai an kai sojan hukuma 'yan sanda an wata da ke bin ita uwar gida. Mm. Ta ce cewa lallai su suka buge ta da muciya. Na ga bugun ya kai da hada mutuwa tun daga buguna a gehe. Ta ce kai da goshi. na'am to bugun ya kai ta ga mutuwar kuma bayan ta mutu suka kokarin sa mata wuta hmm. Allah ta kai wutar ta ki tashi idan da wutar ta tashi sai sai amfani da wannan wutar ce gidan alin gobara hmm. to duka dai Allah ya taka a yanzu kai mine ne matsayinka akan lamarin nan ina roƙo ga ita hukumar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da suka ci gaba da bincike akan wannan al'amari Mm. domin dama wani al'amari mai kama da wannan ya taɓa faruwa a gidana 2018 November 28 yara na bana gari ina Legas ta shiga ɗaki a dai zargi da ya bayar ta sa masu wuta sai ihu aka zo aka kashe to wannan rasuwan da yaran nan suke ban taɓa tunanin cewa ita bace ba amma wannan abin da ya faru bayan ka kashe mutum kuma ka ƙoƙarin sa mashi wuta shi ne zargin shiga cewa a baya ma ita ta kashe ma waɗannan yara na guda biyu ke zargin haka. To shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yara a jihar Niger, barista Maryam Kolo ta je kotun a lokacin da 'yan sanda suka gurfanar da Amina Aliyu a gaban kotun majistaran ga kuma abin da ta bayyana. Ba mu ji daɗin maganar nan ba ko kaɗan ko kaɗan ko kaɗan. amma ita wannan mata ita wadda ta aikata wannan kisa kin ganta lokacin da aka je kotu a wane yanayi kika ganta kina ga kamar akwai alamu na wani motsuwa ko taɓin hankali ta tare da ita a lokacin da muka je kotu da aka fito da ita a cikin hijabinta gaskiya ban gan kaman ni dai ban gan hawaye sun zubo daga cikin idanunta ba ta dai rufe fuskanta sai can an jima kuma kotu ta bata umarni ta bude fuskanta ta bude ni ban gan hawaye ba so ka gani hawaye na cikin abu daya tunda kai ba za ka iya ka shiga zuciyar mutum ba ko da yana ƙarya zai in hawaye zai iya karya zuciyanka eh ya kawo maka tausayi amma ko kwaya daya ni dai ban gani a idon ta ba so ni ban gan cewa akwai alaman cewa ta yi na'am da abin da ta yi ba nadama da shi ba hmm. ko kadan ba wani nadama a wajen nan hmm. to amma eh, kin yi magana da ita kin samu kin magana da ita a kwarai kwarai in magana da ita an tambaye ta ta faɗa meye ne gaskiyar maganan ita kishiyar nan ta taɓa ta ko waye ya fara taɓa wani ta yi shuru ita an ce to ke ce kenan kika fara taɓa ta ta yi shuru to ka san ko shuru ma an sa ne wato duk dai tambayoyin da kuka yi mata babu bayanin da taimako bayanin kawai da za ta ta yi tana ta yin bayani kafin ranan abin da ya faru tsakanin ita da mijinta da ita kishiyar amma ainihin bayani ko shi ne me ya faru ranar da kika daga kafanki na guda ɗaya kika fara zuwa ɗakin ita kishir me ke kuma zuciyanki da kika je wajen na tambayeta ta yi faɗa da ke ta ce a'a to me ya faru ta yi shiru to in ba a tone ka ba that means kafin ka je wajen nan kan da ka yi niyan wani abu amma kagan duk wannan kotu za ta tace shi mana in Allah ya yarda. A halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta nuna wa manema labarai wani matashi ɗan kimanin shekaru ashirin a duniya mai suna Lawali Ɗanladi daga ƙauyen Yakila a ƙaramar hukumar Rafi da ake zargin ya kashe matarsa a lokacin da wata rigima ta kaure a tsakaninsu saboda kunun da matar ta dama kamar yadda matashin ya yi ƙarin bayani. Abin da ya sa na faɗa da ita ta mun kunu ne sai ta ban kunu na da yi biyu da na da yi biyu na ba yara kunu daga nan ita ta taso ta ce don me na ba yara kunu in ce wato wancan ne ba na son haka ya yaran gana ga kamar yara na ne dole ba su kunu na ba yara kunu ita ta taso da faɗa ta kama zage-zage haka dai ta kama zage-zagen uwana da uwana ce mata mm, wance ba na son haka to daga nan dai ne kuma na ɗan tashi da ɗan zuciya na mare sau biyu na tashi na burta na wuce aiki ina cikin aiki baban nawa ya zo ya ce kai wani an ce kai faɗa da matanka waɗanda kai da matanka an ce wai shi ne sanadiyan rasuwanta wannan ba jikin son ra'ayina ba ne a inda na san haka zai faru da ni ai da ban taɓa yin wannan aikin ba Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce da zaran sun kammala bincike za su gurfanar da shi a gaban kotu domin fuskantar hukunci. Eh, wani mutum yadda ya da kimatarsa kuma ya yi sanadiyar rasuwanta annan mutum ya kawo mana shi mun kuma mun fara bincika kansa kuma shi ma tabbatar mana cewa lallai haka abun ya kasance kuma rashin jituwa ne sanadiyan kunun da ta yi masa cewa ta yi masa kunu ta kawo ya sha ya rage ya ba yara shine matan ta zo ta haushi da fada zage-zage da abin da ya gama rashin jituwa har ya aikata abin da ya aikata. irin wannan yakan sa wadda duk yake da niyya irin wannan laifi ya ji tsoron aikatawa domin ya ga hukuncin da aka yi wa mai irin wannan laifi. Ita ma dai shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yaran a jihar Naija barista Maryam Kolo ta ce za su sanya idanu akan wannan shari'a domin tabbatar da ganin an yi hukuncin da ya dace. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin jin abin da yake kai ma'aurata cin zarafin abokan zamansu da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan irin wannan matsala. Kafin nan a madadin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke